biyo bayan batun kyautata albashin 'yan sanda da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarni. Rundunar ta ce za ta zage dantse kan aikin tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma. Na ziyarci kwatar rundunar 'yan sandan inda na zanta da mai ba babban sufetan shawara kan hulɗa da manema labaru Bala Ibrahim kan batun kyautata albashin. yayin da ka ce ka ɗauki mutum aiki ka bashi horo na musamman ka bashi makami ka ce je ya kare jama'a wani lokaci yana banki ya ga a shiga da kuɗi miliyoyi a fita da miliyoyin kuɗi amma shi abin da ake bashi bai taka kara ya karya ba kuma wani lokaci abin nan ma ba za a bashi akan lokaci ba to ya shiga cikin wani hali na takaici yanzu da shugaban ƙasa ya yi wannan abu ya kamata a gode masa a jinjina wa shi speto janar na 'yan sandan najeriya na yanzu ibrahim kotun idris wanda ya riƙa bibiya domin ganin cewa haƙƙin 'yan sanda ya kyautata me za ku ce ga su 'yan sandan inda wasu suke ganin cewa ba sa yin abin da ya dace ko kuma a ce sun gaza in ka dubi kamar jihar zamfara ko ka zo jihar kaduna ko yankin naja delta za ga yawancin ayyukan 'yan sandan fa sojoji sun karbe 'yan sanda suna barin aikin ne sojoji su shigo saboda babu yadda za su yi mutane ne wani lokaci suke ture su sai su kirawo sojojin kuma in soja ya zo abu ya ɓaci wannan abin da aka yi wa 'yan sanda abin a yaba ne su kuma 'yan sanda za su iya ƙoƙarin su ga cewa sun bai mara ɗa kunya su yi abin da ake bukata da gare su yanzu kalubalen ya koma kansu tunda an kyautata muku kuma kuma dole ku kyautata aikinku ta yadda 'yan najeriya za su yaba abin da ya kamata mu sa ido mu ga kenan yanzu za a jira a ga lokacin da wannan ƙarin albashi zai fara aiki daidai lokacin da sauran ma'aikata ke jiran tsammanin fara aiwatar da sabon mafi ƙarancin albashin naira dubu talatin. In za a tuna wasu jami'an 'yan sandan na kokawa kan yadda hatta alawus na aiki a yankuna masu hatsari da ya shafi yaƙi da Boko Haram ba sa samuwa. allowance kam tun watan daya. daga yobe zuwa borno dukkan mu ba wanda ya samu naira daya. akwai wa'anda muna tare da su wata uku ma ba a biya su albashi ba wata hudu ga iyalai ga wannan ka zo operation kana zanne da yunwa kana tunanin ya zaka biya wa ƴaƴanka bukatun ga kuma kana wajen operation ta wanne ɗaya zaka ci muna ganin gwamnati da za ta yi mana adalci yasa za mu miƙa koken mu maybe ko ta manta da mu wanda don Allah muna neman taimako ta taimaka mana ta tuna da mu in dai ƙarin albashin zai iya inganta rayuwar 'yan sandan za a jira a ga tasirin hakan ne ta hanyar daina ganin karɓar na goro da yawancin jami'an 'yan sandan kan yi a tituna. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.